Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya yau Lahadi 29 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karanta Ibrahim Kalmasi Garba. Mutane akalla ashirin ciki har da wani ɗan siyasar Somaliya sun halaka a wasu tagwayen hare-haren bama-bamai da aka kai da mota waɗanda suka girgiza Mogadishu babban birnin ƙasar Somaliya jiya Asabar. makonni biyu bayan da wani mummunan harin bom ya kashe mutane sama da 350. Madobe Nuno, ministan cikin gida na jihar kudu maso yamma na cikin mamatan a cewar jami'ai. Mutane sama da arba'in ne kuma suka jijji raunuka a tagwayen fashe-fashen. Fashewa ta farko ta auku ne a sanannen otel ɗin na Nasa Hablotto, wanda mayakan Al-Shabab suka abka ciki bayan da suka tayar da bama-baman da suka jibga cikin wata mota a mashigar otal ɗin. Ayan Abdi Ahmad wanda ke cikin otal ɗin lokacin da aka tayar da bama cikin motar ya gaya muryar Amurka cewa bayan da aka tarwatsa mashigar otal ɗin da bama-bamai na ga wasu mutane da bindigogi saye da kakin sojin ƙasar na shiga otal ɗin sai suka ruga zuwa hawa na biyu inda wasu jami'ai ciki har da ministoci da 'yan majalisar dokoki ke ciki ahmad ya kara da cewa sai kawai 'yan bindigar suka shiga harbin su ɗaya bayan ɗaya sai na raɓe a wani lungu kafin na sulale daga otal ɗin tsigaggen shugaban yankin catalonia carles Puigdemont jiya sabar ya sha alwashin ci gaba da gwagwarmayar neman 'yancin yankin bayan da gwamnatin andalusiya ko spain ta umarce shi da ya amince da rusa gwamnatinsa ta yi yankin catalonia na ƙasar spain wanda ya kasance da ɗimbin ikon cin gashin kai yanzu ya koma ƙarƙashin ikon gwamnatin spain mai mazauni a birnin madrid bayan sauke manyan jami'an 'yan sandan yankin da na catalonia da kuma rusa majalisar yankin ministan spain mariano rejoy ya yi kiran da a gudanar da zaben gaggawa a catalonia ranar 12 ga watan disamba a jawabinsa na martani Pigdemont ya ce majalisar dokokin yankin na Catalonia ce kadai ke da hurumin rusa gwamnatin yankin. Amurka na goyon bayan ƙoƙarin gwamnatin Spain na kare ƙasar daga wargajewa a yayin da kuma ƙasar Rasha ke goyon bayan 'yan tawayen. Hukumar haɗuwar masu taya alkalai yanke hukunci grand jury ta tabbatar da tuhuma ta farko a binciken da ake yi kan zargin katsalandan ɗin da aka ce rasha ta yi a zaben amurka a cewar manyan kafafen labarai da dama matakin da masu taya alkalai yanke hukunci suka ɗauka wanda ya biyo bayan binciken da ake yi bisa jagorancin lauya na musamman robert muller. an fara ji ne a kafar labarai ta cnn da yammacin ranar jama'a inda turwaito majiyoyi na cewa da yiwuwar ma a kama duk wanda abin ya shafa daga gobe litini to amma ba a fayyace ko wace irin tuhuma ce ba kafafen labarai na reuters da wall street journal da nbc duk sun ba da irin wannan labarin daga bisani to amma babu wanda ya bayyana sunan majiyar To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Majalisar Kurdawan Iraki za ta yi wani zama yau Lahadi don raba mukaman iko ba tare da wani izini daga shugaba Masud Barzani ba, wanda ke fama da matsin lambar bukatar ya sauka bayan ƙuri'ar raba gardamar da aka gudanar a watan jiya. tuni majalisar ta yanke shawarar tsaye da duk wata harkar gwamnatin barzani a yankin sannan jiya asabar ta ce za ta karanta jawabin barzani a wannan taron duk da kada ƙuri'ar neman 'yancin kai da aka yi daga gagarumin ranjaye barzani ya samu kansa a tsaka mai wuya bayan da sojojin iraki suka je suka kwato wani yanki daura da birnin kirkuk firaministan iraki haidar al'abadi ya bayyana ƙuri'ar raba gardamar da haramtacciya sannan ya mai da martani da tura sojoji su kwato wuraren da ke ake takaddama a kansu waɗanda ke hannun kurdawa wani sojin amurka ya mutu baya ga wasu shida da suka ji raunuka a wani haɗarin jirgin sama mai saukar ungulu a lardin logan labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Shirin tallafa ilmin ɗiya mata ta wajen baiwa iyaye wani ihsani domin su daina tura su tallace-tallace ƙarƙashin wani shiri na haɗin gwiwa kanin bankin duniya da kuma gwamnatin jihar Katsina ya tallafa ɗalibai da 125 wadda ya tashi kan naira miliyan biyu da rabi kuma an raba wannan tallafin ne a bara. Daraktar makarantu a ma'aikatar ilmi ta jihar Katsina kuma mai kula da shirin na ƙarfafa ilmin ɗiya mata Hajiya Halima Lawal Usman Musa. wacce ta bayyana haka ta gaya wakilin sashen hausa zaharaddin sani funtuwa yadda shirin yake tafiya shi wannan project yana da wurare manya-manya guda uku wanda yake tallafawa harkar ilimi musamman danganin cewa 'ya'ya mata sun samu cin gajiya na harkar ilimi shine ana tallafi na taimaka ma yara da kuɗi domin su ƙaurace daga harkar tallata tallace su samu natsuwa wajen zuwa makarantu ana ba mu uwa saboda yarinya in za ta shiga aji daya ya shekara shida ya kamata a bamuwa to kamar yadda muka sauni yarinya ce karama tana da rauni so sai a nemi mahaifiyarta wadda za ta iya tafiyar mata da wannan kuɗi sai a je da su banki ka sanya wannan kuɗi duk shekara domin su rika ɗiba wannan kuɗi suna yin harkoki wanda suka shafi ilimi ba tare da an samu wani cikas ba a wajen tafiyar da ilimin wannan yarinya. To kamar su waɗannan kuɗi da ake bada kamar kowace yarinya guda ɗaya nawa ake ba su kowace yarinya ana ba ta dubu ashirin a shekara domin ta tafiyar da abubuwa ana bukatar wa'annan kuɗi a yi amfani da su wajen sayan kayan makaranta kamar uniform littattafai idan na rubutu takalma da dai duk wani abu wanda dai su kansu suka sani za su taimaka musu an ba da shi ne tallafi ne musamman don yarinya ta rika zuwa makaranta sannan akwai kwa na biyu wanda ake badawa shine ita wanda ake ba su masu gudanar da harkar makaranta wanda ake ce ma sbmc su ma ana ba su tallafi shi wannan tallafi shi kuma ya kashi biyu ne na ɗaya ana ba da tallafi ga makarantar da ake ce ma naziri ta share fage ta shiga firamare wan wato ita za a ba su dubu ɗari da hamsin domin su tafiyar da dukkan wasu abubuwa wanda za su sa yara su ji daɗin zama a makaranta ba sai sun jira gwamnati ba kewaye inda ya ɗan lalace a gyara a share a fente ta ce ana tallafa ma malamai mata musamman waɗanda suka fito daga yankunan karkara da naira dubu hamsin hamsin domin su je su mallaki takardar shaidar karatu ta koyarwa na nce a faɗin jihar ana tallafa ma malamai mata domin su karo ilimi scholarship ake ba malamai mata waɗanda ba su da nce mm. to su ma su je su kamar kuɗi ne kuke ba su kamar nawa dubu hamsin ana ba malamai dubu hamsin mata mm. domin su je su karo ilimi a nasu su zama suna da nce kuma na koyarwa idan mutum ya kewaya zuwa waɗannan makarantu da suke ba wannan tallafi za ga azuzuwa sun canza kamar da take mai cewa za ka ga azuzuwan sun canza hmm. in ka je taburma za ka samu a ajin an aji da malaman suna zaune a ƙasa ana ta wasanni za a kira shi hmm. amma cikin wasa ake koyan karatu ake karatu yauwa za ka ga a jikin bangon ajin an sa kayan wasa wanda yara za su ji daɗi ko ka gansu yauwa haka kuma za ka samu su malaman da kansu ana ta waka ana tsalle-tsalle hmm. yaran suna jin daɗi ana jawo hankalinsu shi yaro ba kamar ɗan shekara uku zuwa biyar hmm. abin da ya yi da shi shine wasa ya jijjiga jikin shi ya yi wasa kuma muna fata cikin wannan karatu za a iya gano bai wadda Allah ya ma yaro tun daga wannan lokacin a kuma gina ta. Ka ce mahimmancin wannan shiri suna shi ne ga yaran musamman mata domin su koyi karatu da rubutu tun da. Shiri shi wannan shiri da ake yi ana yi ne domin a koya musu karatu yadda za su koya ma yara karatu eh da rubutu da ƙididdiga wannan karkashin wannan project a koya ma malamai dubu biyu da ɗari biyar ɗauka fari kenan hmm. akwai dubu uku da za a yi duka malamanmu na firamare fatar da muke yi a koya musu yadda za su koya ma yara karatu a harshen su saboda idan yara suka koyi karatu a harshen su na gida hmm. to ana fata kwanyar su za ta bude hmm. duk wani abu ma zai shiga a ciki ta abin da muke fata shine nan da shekara uku duk yaro da yarinya da ke cikin makaranta a cikin jihar katsina na shekara ɗaya zuwa shekara uku mm. su zama suna iya karatu da rubutu da kansu to kuma mu wannan tsari da ake yi ma da littattafai ne aka saya domin a koya mu wa'annan yara littattafan su ma kamar na tsarin rana ne mm. suna nan kashi uku ne akwai littafin karatu da lissafi a bayyane mm. akwai littafin karatu na ɗalibai sannan akwai littafin karatu wanda za a karanta ma yara labarai irin namu na da da kuma na zamantakewa wanda yaro zai buɗe kwanye shi ya gane me ake yi daga bisani sai hajiya halima lawal usman musa ta ce suna ganin alfanun wannan shiri domin kusan kowa yana aikawa da yaran shi zuwa makaranta muna ganin yanzu yara in an tasu makaranta an kaga irin yaran da ke fitowa daga makaranta mm. kana jin daɗi kusan kowa na aikawa da yaransu a makaranta shi kan shi maganar kuɗin nan da ake badawa mm. na yara 'yan mata a yanzu haka mun ba ma ɗaliba dubu ashirin da biyar a cikin jihar katsina dubu cikin makarantu na a cikin makarantu dubu ɗaya da goma sha uku eh. to kamar su yanayin malamai waɗanda kuka ce ana ba su tallafi na zuwa ƙaro karatu wato scholarship na dubu hamsin hamsin kamar su za su kai jimlar mutum na. Eh, a yanzu lissafin jimlace na dubu uku da ɗari takwas da tamanin hajiya kamar su waɗannan malamai su kuna ganin wani ci gaba ta bangaren wannan karatu da suke tafiya? Kwarai da gaskiya za a yi wanda ya kara ilimi da wanda bai kara ilimi wasu zo daya ai dole akwai bambanci kuma kamar yadda tsarin yake shi fatar da ake yi su koma karkara su zauna tare da al'ummarsu su zama sun zama kaman wani role models masu yara mata domin wasu na ganin cewa to ina aika da diyata makaranta ta karatu sai me mm. ai ba abin da ake yi ai ba ba za ta samu aiki ba to kuma karatun me za ta koyo to sai su ga cewa a cikin karkarai ga wannan ta tafi ta hawo karatun kuma ta samo ilimin kuma bacin ta samo ilimin ta zama wani abu zaharuddin sani funtuwa sashen hausa na murai amurka daga katsina a najeriya har yanzu kan ilimin ɗiya matan da kuma ƙoƙarin inganta darajar ilimi baki ɗaya Shugabar makarantar firamare ta model da ake kira Sheikh Mahamud Gumi da ke tudun wada Kaduna tana amfani da tsoffin ɗalibai da suka yi karatu ta hannunta wajen ɗaukaka darajar ilimi da nufin tallafa a ƙoƙarin gwamnati. Shugabar makarantar Malama larai Salamatu Salisu ita ce ta bayyana haka tattaunawa da ta yi da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. So abin da muke na inganta karatu Allah ya azurta mu da tsofaffin ɗalibai wanda suka gama ita makarantar da an kirkiro ta tun 1940 to lokacin ta yaya ɗalibai da suka yi fice a duniya ma kamar su umaru diko muna da retired Colonel retired commissioner of police serving commissioner of police in various endeavors throughout the nation akwai 'ya'yan wannan makarantar su suna ba da nasu gudunmuwan domin sun dauka cewa tana suka fara kuma ya kamata su ba da nasu gudunmu kuma da tallafin da gwamnati take bayarwa gwamnati ma na kokari yanzu kwanan na yau da nake gaya maka mun je kaddamar da gudunmuwa da gwamnati ta bayan na kowane makaranta an ba su dubu ɗari takwas takwas wanda za su tallafa ma makarantansu dubu ɗari hudu bangaren firamare dubu ɗari hudu kuma bangaren nursery na makaranta su duk lamuran yara da abin da ya shafe su duk za a yi cikin wannan kudin sanin tsofaffin ɗalibai kaga muna da asibiti muna da wajen koyar da ilimin kwamfuta ka gane mai idonka muna da library yadda in yayan 'ya'yanmu suka ji ciwo ƙananan eh, eh, ciwon kai rauni haka duk ana musu magani su gaskiya kuma kaga makarantar an gina ta hanyar shigar ta ɗaya ne in dai yaron ka ya shiga tabbaci hakika cikin ikon allah yana ya samu tsaro su kuma malaman suna kokari kwarai da gaske wajen gabatar da darussan da dan yaran muna fita gasa wuri da wuri kwanan nan ma mun je mun yarinya mu ta je ta gabatar da wani eh, speech haka da aka ranar yara ta duniya gaban shi mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasiru el kuma ya ji daɗi abinda ta yi he was highly impressed su malamai gaskiya suna kokari kwarai da gaske to idan misali um, ina ne kika ga makarantar na um, kuke da babban bukata babban bukatan mu dai ba wani ne sosai ba sai dai kasan ba za a ce babu bukata ba amma alhamdulillah gaskiya gwamnati ta yi kokari muna mika godiyar mu gare ta amma yanzu da muke so akwai dan classes inda suke dan zuba haka kuma akwai kujeru amma kasan ba zai wadata ba ko da yaushe tunda ana samun abin da ake zama yau da gobe kaga wasu su karye wasu su dan yi abin nan to shine kawai muna bukatan karin kujeru da kuma dan gyaran inda ya dan lalace haka 'ya'ya mata na karatu a wani makaranta gaskiya 'ya'ya mata suna karatu sosai kam ana ba su tallafi yanzu ma ko wasu ngo da suka shigo haka don girl child concern to sun shigo suna monitoring ilimin yara suna ba su shawarwari yadda cewa eh, don suna mata ba zai hana su zama duk abin da suke so su zama a rayuwa ko da sun yi aure ko da meye ba zai hana su zama ba za su iya yin aure kuma za su iya ci gaba da ilimin su ana karfafa musu gwiwa kwarai da gaske kuma muna ganin alfanun abu akwai iyaye da dama da sun ga yafi dacewa yarinya tana gama lamari tana shiga aji uku na sakandare sai a fidda ta makaranta makaranta ya kare sai aure a wannan mukan gaya musu cewa in kaga yanzu kamar tsofaffin ɗalibanmu suna so su rage irin wannan because yawanci in ka je kotuna abin da ke jawo kashe aure yarinya ta yi aure ba ta da abin yi shi kuma miji nauyi ya mishi yawa so ba zai iya kula da ita ba ta zama mishi ma liability ko magana ne mai zaki gaya min the next moment babu ina son kaza ina da bukatar kaza so yanzu na nuna maka aji ɗaya da target din tsofaffin ɗalibai kenan za su gyara class in su zuba kekunan dinki kekunan saka a koya musu yadda za a yi sabulu man shafawa da sauransu yadda at least ko miji ya fita bari in je in dawo yau na tashi bani da abin yi ko faci kika yi aka kama kwauta ta kawo miki abin dinkin dari dari biyu at least kya san abin da za ki ma yara kafin ya dawo in mace tana da abin yi a hannunta to aure zai yi ƙarko amma in dai aka ce a bar hannu ɗaya ne ya dinga yin abu to abin da muke kokari mu wayar musu da kai kenan ba a hana aure ba amma ki koyi sana'a ko yanzu ma ko kayi makaranta in kana da ba duka ne muka ce musu kun ga kuka gama makarantar nan ba duka ba ne za a ce in kun gama makaranta za ku samu aikin yi amma in kina da abin yi kin iya dinki kin iya wannan kin iya wannan ka kaman kwamfuta ko in kika iya ilimin kwamfuta kina zaune zaki buga wannan zaki wancan duk in fact alhamdulillah mu kuma Allah ya basu basira da hazaka i wish lokacin ana makaranta ne ka zo ka ga abin da suke yi a kwamfuta shin menene muhimmancin ilimin ya mace ilimin muhimmancin ilimin ya mace bai misaltuwa baka ji an ce in ka ilmantar da mace ka ilmantar da ƙasa kamar al'umma ka ilmantar because in uwa mace ba ta da ilimi to ɗan da za ta maka raino ta tarbiyyantar da shi za a samu gurɓatacce amma in tana da ilimi za ta san cewa lokaci kaza ya kamata a yi kaza lokaci kaza ya kamata a yi kaza kuma za ta yi ta mishi nasiya kakka yi kaza kakka yi kaza kakka yi kaza za ta baka sha'awa kamar yadda muke gaya ma mu muka ce kun ga mu ma da muke matan nan da ba mu karatu ba ba kwa so ku zama kamar mu akwai wata yarinya na wanda ce maka ta tafi ta yi mana presenting speech da aka ce mata waye role model ta cewa ta head teacher ɗinta ne she wants to become a teacher i was highly impressed unlike yadda yara suke gudu su ce su suna so su zama doctor suna so su zama meye saboda ba su son aikin koyarwa sun ɗauki aikin koyarwa aikin wahala ne bai da matsayi ba a dauki ba a bashin eh, matsayi a al'ummance kuma a gwamnatance ba su na ji daɗi kwarai-kwarai da sai na lura ashe yaran suna lura da abin da muke yi har suna yi appreciated su ce suna so su zama karatu alhamdulillah har yanzu dai muna jihar kaduna inda wani ɗan rajin kare demokradiyya ya kira ga masu ruwa da tsaki su tashi haikan wajen yaki da masu fyaɗe da lalata da yara domin wannan mummunar rabiya tana illa ga ci gaban ilmi baki ɗaya musamman ilmin mata a arewacin Najeriya. Comrade Bako Abdul Usman wanda ya zanta da wakilin sashen Hausa Iliya Kure da farko ya kira ne da a sake dawo da makarantun sakandare inda ake garwaya maza da kuma mata. A ganin Comrade Bako hakan zai ƙara kawo gasa tsakanin ɗalibai. So uh, maganan ilimin 'ya'ya mata a arewa ya zama tamkar abu ne na takaici saboda na ɗaya akwai rauni a ciki sosai saboda za ka gan wani zubin yarinya ta taso da munzulin tana zuwa karatu in ta kai wani matsayin shekara ko goma sha biyar ko bata kai ma shekara goma sha biyar ba da zara an fara ganin ta koshi ta fara ganin aladanta duk jikinta dai ya nuna a matsayin ya mace ta fara balaga sai iyaye su zama cikin hanzarin tura ta ta yi aure a kauyuka kenan to a cikin birni kuma za ka lura da ingancin ilimin mata tun da aka zo aka raba mazaje da mata a cikin harkan karatu aka ce makarantar mata daban na maza daban wansu a lokacin suna zuwa ne saboda suna son su yi gasa da maza a cikin shani na karatu amma rabe-raben da aka zo aka dinga raba su kuma daga baya a jami'a za su zai su haɗu amma ko a nan ma in aka yi aka tarbiyantar da ya'ya mata za samu abin da ba za a yi kuka da shi ba so ka gani in aka dawo da a ce mata da maza suna aji ana gwagwarmaya matan suna ganin akwai su ma ba eh, tayoyin baya ba ne su ma suna son su yi jagoranci suna son kuma ya kasance su ma suna gogaya da maza za dawo da ilimin a cikin eh, nan cikin al'umma a cikin gari kenan amma a can kakara dai kamun yarinya ta taso ai ana jira ne ta kara girma ta ballaga kawai a aurar da ita so abun akwai matsaloli sosai ba karami ba kuma wani lokaci kuma inda za su je su tarar da irin makarantun nan yana da nesa kuma su kuma ga ayyukan gida ga ayyuka dai kala-kala da ya kawo nakasa a cikin ilimi na iya mace. To um, ganin wannan ina mafita koko ya za a inganta wannan karatun ya mata? To a takaice dai in aka ilmantar da iyaye mata da mazaje a karkara aka nuna musu mahimmancin karatu. Mahimmancin mm, karatu duk addinai masu yadda karatu ai wajibi ne a je ko ina a je a nema ilimi. In aka fahimtar da iyaye a karkara da iyaye a nan birni kuma da wanda suke neman 'ya'ya mata nan da aure aka nuna musu mahimmancin karatu lalle za a inganta wannan abun kuma a sa ya kasance cewa makarantun nan kuma an inganta su an kawo su kusa da jama'a saboda su samu ya kasance mai amfani ne a gare su akwai wani kauye juji da muka ziyarta 'ya'ya mata na zuwa cikin gari kaduna sabo su yi karatu sai kuma aka sami yanayin da wasu suna ɗaukan wannan zarafi suna fyaɗe da 'ya'ya mata ɗin ya kake gani wannan zai shafi ilimin karatu wato gaskiya ne akwai da ni ce maka akwai ɗan tazara daga gidajensu zuwa neman wannan ilimi na karatu ba haka kawai na faɗi ba don kan dai ce ga inda al'ummar mu ta lalace yanzu matsalan fyaɗe din nan ya zama ruwan dare za ka gan tsoho ya kama yarinya ya karma ya yi mata lalata so wannan abun yana kawo koma baya sosai ga al'ummanmu a ta shashin ilimi abun ma ya baro ya mace ya'ya mata ya koma ma har mazan ma ana yi musu cin zarafi a kan wayannan abubuwan ana musu fyaɗe ana lalata da su a wayannan so ya kamata gwamnati ta tashi haikan masu doka da oda su tashi haikan su su nuna ma mutane cewa in aka kama ka da wannan laifin in ma doka za a yi a yi doka mai karfi cewa in aka kama ka da wannan laifin a hukunta ka sosai saboda in ka samu horo mai tsanani ai ba za ka kara komawa cikin wannan eh, eh, matsayin ba kuma wannan yana kawo koma baya sosai ga ya mace ya'ya mata a fannin karatunsu za ka gan wata tana daga yi mata wannan fyadin sai ta yi ciki to sai iyayen kuma su fara rufa-rufayen da za a yi a tura ta aure ko in ma ba tura ta aure ba tsakaninta da kawayenta da wanda suke zuwa makarantar tare sai ta zama abun kyama abun dariya abun yi da ita har ya sa ita a cikin al'umma ma ta kasa ma zama so shi ma yana kawo ci baya sosai a game da ilimin ya mace. Wani irin rawa shugabannin addini da na al'umma za su iya taka wurin ganin an sha karfin wannan? yes al'umma shugabanci na shugabannin addini suna da rawa sosai da za su taka kuma wani zubin muna ganin kama ni dai a nawa ganin na ganin kama rashin shugabanci na masu addinai su faɗakar da al'umma sosai inda ya kamata shi yake kawo tarbiyya yake kara lalacewa a cikin al'umma sosai suna da rawa sosai da za su taka ba wai lalle-lalle a hawan mambari kawai ba akwai inda ake zama cikin al'umma da za a samu irin a ko peer group discussion eh, irin sani in suka zauna ya kamata a yi mutane masu addinai dinnan ba lalle sai an je coci ba ba lalle sai an je masallaci ba za a dinga wayar da kan mutane a game da abubuwan na tarbiyyar yaya ba ma ya mace ba kawai so suna da rawa sosai da za su taka barin baka misali misali cewa in yan boko haram za su zo har su iya dulmayar da mutane cewa wai gashi nan ga addinin da kuke yi ga abin da ya kamata a yi ga abin da ya kamata a yi meye shugabancin wanda suke na addinai suke yi inda su ba za su iya su ma su jawo ra'ayin yara su shigar da shi a inda Eh, matsayin da ya kamata ba in boko haram na iya yi har su juyar da al'umma su ma ya kamata ai suna da wani shashin da ya kamata su ma su buga su koyar da mutane inda ya kamata tun da su nasu ma ai ba a boye za su dinga yi ba a zahirce ma za su iya fitowa su ilmitar da mutane ba kamar na boko haram da ake yi a boye ba kuma suna samun mutanen da mabiya mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwadabin haurewa hanyar bullewa mu nemi ilimi gwadabin dorewa a ah, mu nemi ilimi alfaharin zarci faduwa a wane duhun dare su fantawa adam batu kulha kunnawa a ciki da gaskiya masu aro duka duka kuma abinda ya sauwa kenan cikin shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma Chubahiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.